sawa a kama a harbe ran na an ɗaure shi za a harbe shi ba yana jin kasa misali karkacin min wani ne mai ɗaurewa ne sa a kasa gida a ɗauko mutum a cikin gida a gabatar da ke wuri da ba ya sai ga shi ana wuri kurtuna malin sa ba duniya ce ta jami'a ya fito Eh? kuɗi wanda ya yana fi yawa ƙarshen ka kuɗi na fi suka zama adalin mutum duniya ni ba cewa aka ce an ba da an ba wa makaranta da masallaci kaza a ci da amfani da shi aka ba ka tafiye aka ce to yanzu abin da za a yi akwai wani ɗan rubinka duk kaduna ba mai kuɗinsa da ya mutu kuɗinsa gaba ɗaya ba ka so tun yanzu ba komai Allah shi gafarta ba lan gamun dari da hamsin kawai ka kafa abin ka ba duniya ce ba haka dai aka bala kaza kaza kaza kaza duniya ce mutane na faɗin magana ya za ka wannan misalin wani ɗan uwa na wanda muke nan da shi kawai zama ana kyauce ya yi rake na miliyan ma ɗari kaza da kaza da kaza a ba aka kun kewaye ɗan garin da yake ciki Allah ya sa gaba ɗaya baya nan ya rashi kan ko ɗaya ta haka mutane suna maka shari zuciya ta gama nan da da aka sayar da masara ana sayar da masara da suka gana ɗaukar mataki nan wurin su hiran waɗannan aka da na ce kai mallacin na an sayar da masara ta kai miliyan ɗari ito to kuna son ka sake kama shi a sake ba matsala wallahi ba matsala kuɗin yanzu na mutu matsala na guda ɗaya abu da na yi tsakanin da Allah shi ne matsala masu hiran nan kamar cikin mutanen da suke a gana sun nan masu hiran muna nan zaune tare da su mun ba matsala inna ila Allah rajibu hasbuna Allah wa ni'mal wakil duniya mutum nawa suka bi ka tara ta yanzu kila ta gani na to ma da amuru na gane wurin da za ku gane min wuri na gan shi eh bai ya ce ba ala kudai da kenan ko menene amuru wannan wani uju ila sharraku kullu zai baiti sharrari duk da kafa ne na duniya an tara su aure ɗaki ɗaya ko a gida ɗaya ka ambata ke mai kafa ko an fafa a fito guda ɗaya sharrari na duka kashe kashe ne ne gaba fitina wane ne tsiya ta kujjara ba hayyata da mayata an tara su aure guda ɗaya suna kulle waje ila miftahu ko habba duniya bai gano ba a yi bayani tukuna to duk mutumin da ita san duniya ka ka kwanta wa kanka bala'in duniya lahira ba a magana don wanda bai sha duniya ba bai mace lahira saboda haka nan sannan ɗan uwan ɗayan waje ila alkhairu kullum shi ma fi baiti وجئت لم يبتاعوا الزهد الزهد في الدنيا mabuɗin alheri ka kyala wannan duniya ka cire ta kai da ta gefe guda ba iya kace ka ci ka sha kulu wa sharabu wa la tusrifu formula ce haka ka san haka za ka yi haka gida kada ka gida makiya haka menene duk abin da ka tsaya haka kiya daga tsaki kai lomor a wasafuka ka tsaya a tsakiya na'am eh kasa ko sama eh fa ahinu wa ko can ba shi ne wurin da aka ce akarimu duniya akarimu duniya fasalabathum ala al-khashabi na da ke kenan to amma na ka kai kuma fa ahinuha haka Allah ta ku kanta duniya ku take ka ya ka eh to yake eh to ai ba dauke fa ahinuha na ka ku dauke ta ku yi amfani da ita kawai a matsayin step na zuwa sama duniya ya da wannan ya kai ka sama ba ruwan ka dashi bai da amfani ka hau kai sallah abinka yanzu tsakanin ka da ta taka su kafa ko haka duniya ka taka ta karayu ce dai gurgurdan misali amma ne ni lahira da ita da ka dauki fa'ara na umar ta kono mafi daɗin yadda ta kan kasance za a hantuwa yanzu ka wulaƙanta ta ita jannata duk wanda ya kawo mata ta rafe shi an magana ta yi haifi ta haɗe sai dai yin haka ne ya yin yin haka sai ka tsaya ka yi nazari sai ka shirya idan yanzu nan ka ce za ka yi wasu da ka bai aiwatuwa sai ka tsaya ka ga ta ina za ka bullo mata ta riga ta wuce gaban ka ina za ka bullo mata sannan dole ka dangi abokan aiki dole ko shirya daga gida matar ka ce to ga duniyan nan bakiyar mu ce ya za mu yi mata kuma ya eh, ba kowai ku zo a zauna da ku ga ta nan masu hankali hankalin duniya na za mu ullowa nan gidan duniya kada mu da mu yi amfani da ita a eh, matsayin step da zai mu aljanna mu tattaka abin da ya fita da mu mayar da ita matakala mu tattaka ta ta kai mu aljanna kiwo faslon Eh. Ayah? Fasara burinsa duniya nan san hannu abin da bai zo ba zai zo ne ya zama sa ita wannan duniya ke sai ya tabbata shattata Allah alaihi amrahu Allah zai raba tunaninsa a cikin wani hausa mana Allah zai kakkasa tunaninsa ya zama daban-daban yana neman wannan yana neman wannan yana sai cimma wannan yana sai cimma wannan don ina musulmi ba zai iya aiki musulunci ba zai iya ƙarya saboda duniya zai iya fafawa saboda duniya zai iya barin ayyuka da suka cinta saboda duniya zai iya barin kaza saboda duniya kaza shakka sallahu amrahu wa farraka alaihi bai'atahu Allah zai raba abincin sa zama daban-daban hatta hanyar duk da aika ba zai haƙuri ba sai ya same shi da yawa to dole ainihin ba arzikin sa zai zama watsai ije nan ya tinkino ije nan ya zakito ije nan ya zakito ta kai na bahaushe wasu na a goma maganin mai gasa halaka da goma ka gana eh بيعة عرض الإنفاق اكتسابه صناعة abin da yake aikatawa yana samun da zai zama gashi don ya Allah Allah ce ya wabe ya fito? alhamdulillah na الزود في الدنيا yarihul qalba ya ke ce duniya na hutar da zuciya ka baka da burin komai ba ita kake nema ba lahira aljanna kake nema kaga ya hutar maka da zuciya yanzu kila ku kana da aboki kun yi makaranta tare shi ya hawa ne mukami in ka ga kafet ɗinsa kaɗai ya ishe ka ba za ka yi gidan sa ba kana kallon kujerun sa kana kallon menene ne sa kai kuma gashi gashi nan kana zama kwanan ka hayya kofa kana menene kana ne kaga hankalin ka ba zai kwata ba amma tun da ka tafi lamura ce nema sai ka je irin maman shi ka shiga ciki ka zauna a kujerun nan ka zama ka zauna ba. Ba ka tafi yi wannan ba kai gina ne. ya kace da zaba ne a kai ba Allah ji kan ma kana kallon kana ku ne ba ruwan ka da kallon gidan ba ruwan ka da gidan ba ruwan ka da wata kwakwa da aka ba ruwan ka da kai ba ka ma gan su ba amma in kana gaisa ka ga ka fito kana samu abin ka ga wannan fa abokina ne wala ko a karatu ne nake tuna maka sai da aka wayar gari wata rana ya kasa biyan kuɗin makarantar na je na haɗa na biya mana ka ga yadda Allah ya daga shi ka zan ka zuciyar da ganin wannan a zahiri zuciya ta tafi wani wuri ga ɗalibi ya huta to badanin ba zai huta badanin ka sai dai ka fara fashe zuwa ga Allah an gaga kara ne kara ne ne kan bauta Allah amma ba hidiman duniya ba wannan da ba ta fi تكثر الحمى والهدم على ما في ذلك تو فد فصل في درجات الزهد متى كي متى كي نقول الدنيا وعق أثامه دا يدعى كلا رمش من الناس دجا سكي موتاني إذا أتينا إيكنا كبير متاشبا من يذهب في الدنيا أقوم تمنى كبير الدنيا وهو لها مشتهي wa huwa mustahil amma da kwaɗayin ta ya batta amma yana kwanta lakin lahu yujahidu nafsahu amma yana danne ranfa wa hadha yusamma al-mutazahhidu wannan shine mai gudun duniya karfi da yaji kenan mutazahhid wa huwa zuhudi wannan shi ne farko wannan shi ne dan firamare kawai ku wannan shi ne mai farawa yana dagar dagar a ciki ya bar duniya amma yana farko yana ta fama da rayuwa ya yakice kayan tufafi ya yakice abinci in ba na rayuwa ya yakice kaza ya yana fashi amma hango lafiya ya fara bashi hada mutafahi ci gaba wannan yana da na baya الدرجة الثانية نبي أن يذهب فيها فوقا سيكلف نفسه ذلك جسامه يبكي دوني أنه وزي إياه ina so yana son ta yin abin da ta bane ya iya binta ya iya yin da la yukallifu nafsahu zalika ba tare da ya wahala da ransa ba ya iya sarrafa ta za ta yi wancan kun ga sai da rafa yana danne ta ta hawa wannan ko ya horar da ransa ma ya da daga ta bi ya samo kanta lakin lakinnahu yara zuhudahu amma yana kallon gudun duniya fa yalta fita ma'ana ganin ina ga yayi kokari a ka gani ni yanzu ba ta ko da da fadi ba balle ya fadi ba ruwa na ce ka gani zan iya yin ka ba amma na bashi zan iya mallakar ka ba ka na bashi zan iya samo ka ba na bashi a zo ko a rufe sai ta maganin haka zan iya amma yana ka ka ga in mutum ya zan iya yin ka ba ka ga ban banza da shi saboda ko a rufe ka ya ce ta tsanawa ya nuna dai kana kallon duniyar masu ya ce. amma da ya fi wanda ko shi wancan dutsiya yake aiki mizanin za ka tashi kai na gina lokaci da dutsiya suke tashi kai ba ana an huta to ai gobe ma da na kai kaza kaza da zai mm, in dai sai na yi to ai kafin kada da aiki in an je wace duk da haka sai na yi daga wannan da ya mutu yake mota ba shi amma wannan ina iya yi ba ah, ya sarrafa da za ka yi amma fa yana kallon ya yi wani abu da ya ka da ya ji bi nasu da yake jiji da kanka yana da ya yi kokari yana kallon irin aikin da yake wa Allah wa yara Allahu kada taraka shay Allahu ya bar wani kayan kadara ya kadara ya eh, shay Allahu kadaru wanda ina da iko a kan falima huwa a azano saboda abin da fi girman kadaran minhu afuwa ga mai ta wannan larabcin wa yara annahu kad taraka shay'un lahu qadar ya bar abu da mai daraja ma'ana dan abin da ya bari wannan gidajen da wannan mene ne ya bar abu mai daraja saboda mene lima huwa a azabu kadaran minhu saboda abin da shi abin da ibarin nan yana da daraja amma ya bashe ne saboda wanda ya fi shi kuma ina iya yin tsawon kama ya tsaro ko dirhaman le asabu dirhamai kamar da mutum ya bar dirhami ya da dirhami biyu ya bar abin da zai ci riban ya tsaya saboda ya ɗauki abin da zai ci riban dirhami biyu a wannan wannan dirhami yana da daraja wurin ko illa wancan ya fi wannan don haka aidan na kusanu wannan mana ƙasa ne wadon bai cika ba tunda har abin da ka bari kana kallon fa ina da daraja illa dai wancan ya fi wannan ne mutum na samu na farkon mu wanda mutum ya iya sa kansa ya bar abu yana son shi ya bar shi لا منتج وانا انا ما شاء الله amma kafin mutum ke na biyun nan da zama za ka iya barin za ka iya lani lafiya za ka iya aikata ka ba sai dai kana ganin abin nan din nan da ka bari tabbas yana da kyau amma ko wancan ya fi shi don haka ka biyan da yake kyantar الدرجة الثالثة لعل الأخيرة وهي العليا تتسكولي an da taw'an an ya bar duniyan nan yana so wa yadhhaba fi zuhdihi kuma ya nuna bai ba ga abu da yawa mutum ya bar duniya kuma baya ganin yayi kokari baya kallon duniyan da bari kamar ku tashi wurin inda kashi yake ka koma inda babu kashi kana tunanin kayan wani abu kyau hmm? نمرنا لناك مثال ذلك فلا يرى أنه ترك شيئا لأنه عرف أن الدنيا ليست بشيء أي دنيا بتكاية لتوحيد الله فيكون كمن ترك آخرة فيبقى كما وانده من الصمة وأخذ جوهرة إلى الدنيا فلا يرى ذلك معاوضة ذاك الذي ناري مدى بنكر إلا sharan ko irin jimaman nan sun da ke so da kuɗi wasu mutum ne ya bar ga tarin gumama sai ya bar gumama ga kudi ga dala sai kwashi dalar ya tafi zai tafi da na dama ya baro kuma eh? ai kuma wata wahala dai to haka nan in ka bar in yi bar duniya ko ruwa ya yanta ba yayi shi ne da Allah ta mace shi kawai ya cimma abin da ke neman ya ba ga kuma yana kallon mm, mm. ya ɗauki zinarinsa ya wuce ya bar wannan gumama ya bar wannan gwanjin ya ɗauko dalar da take cike ta wawo shi baya na dama ya baro tsumma baya kallon wancan tsumma na da kima wannan tsumman akhir hulman bala hmm? duniya kenan shi ne dinari kaga mutum don ya bar duniya ya samu lahira a laja ya gama baya na gama akwai wani abu mai kima dama bai da kima lalura ta kawo ka duniya lalura ta kawo ka sai muku kun yi laifi ku tafi duniya ku jawo kana zuwa ka samu a duniya aka ce an yarda da kai an haɗa sai gudun ka zo ka tafi gida ta alhamdulillah Allah na gode amma ba a zo don duniya saboda duniya ba an zo don duniya na samu lahira da ka gane ta mu yadda muka gane nan Allah ka shigar da shi cikin zuciya ganewa hidayatu irshad shine wannan amma taufiki kuma sai mun koma gida sai mun koma wajen mu'amalolinmu fa inna duniya bil idafati ila na'imil akhirah duniya in an kwatanta ta da ni'imar lahira أحسن من خرقة أحسن من خرقة بالإضافة إلى الجوهرة فهذا هو الكمال نعم أنا يعطيك ودقار ثم إن أنقص في نايا فهذا هو الكلا هو الكمال في الزهد أي يا إفهاته